barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 29 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar muhalli musamman ma a wannan lokaci na damuna. sauraron a cikin shirin namu ne yau za ku ji tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa ta yi da ma'aikaciyar kula da tsabtar muhalli a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna domin jin tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta yi da bakwar da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da ita. Me sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Rukayya Lawal wacce za ta ba mu shawarwari akan yadda za mu zauna da iyalanmu a wannan lokaci na damuna. Malama Rukayya barka da zuwa. A yanayin damuna da yanayi ne na ruwa. wanda ake samun yawaitar ruwa da shuke-shuke da sauransu malama rikaya muna son ki bawa mata a cikin gida shawarwari da su da yayansu yadda za su lura da kansu a wannan damuna shin me damuna ma ta kunsa ne kuma da me da me take zuwa to assalamu alaikum kamar dai yadda kika faɗa da damuna lokaci ne da ruwan sama yake sauka da zaran ya sauka yanayi yakan canza ko ina zai yi danshi wani waje zai cika da ruwa irin zazzabe da ɗan ramuka za ki ga ruwa yana taruwa a wajen gidajenmu da sauran kewayenmu a lokacin ne kuma za ki ga wasu tsirrai na halittu watantun daga ciyawa wani ma shukan ma baka santa ba duk lokacin za ki ga tana fitowa lokaci ne kuma da wasu ƙwayoyin halittu suke samu su ma ya zanto sun haɓaka watan suna ta hayayyafa saboda lokacin ya dace da yanayinsu mm. shi ne muke kira damuna a cikin wannan yanayi kamar yadda kika faɗa tsirrai suna samun um, su yalwatu ana samun cikowar ruwa nan da can kwatocinmu suna taruwa da sauransu ga wa'insu halittu da shin irin wani suna iya zame mana matsala haiko matsala ne babba saboda in kika duba shi kan shi rufin gidajenmu za ki ga ƙura ya taru su kadangaru ne tsuntsaye ne kashi da sauransu duk sun yi akai ana neman mafaka yawa da ruwan sama ya zo ya daki wannan zai fa gangaro ne kasan filin tsakar gida nake nufi kin ga idan ba a kula ba kayayyaki an bar su ko ta ina to wannan ruwa zai shi shiga cikin kayan mu kin ga shi kanshi wannan tunda bayan gida ne na dabbobi baka san iya kwayoyin cutar da suke ciki ba idan ba a kula da wa'annan al'amura ba sai kiga cuta ya barke haka shi kanshi magudanar ruwan watan kwatocin mu idan ba a kula da su ba sai kiga wani ma har da ambaliyar ruwa banda ma kwayoyin cuta ita damuna da kin da lokacin ta yayi farkon alamu da zai nuna miki shine fatasowar hadari hadari zai taso da iska iskan nan idan ta tashi tasowa ba ta bambance baki da fari ba ta tantance mai kyau da mara kyau ƙuran nan gaba ɗaya za ta taso shi gaba ɗaya kuma ba ruwanta da inda ƙuran nan za ta sauka ba kamar ke ɗan adam ba ne za ki kula to ita ba ruwanta in kin bar kayan ki a buɗe to fa ƙuran nan za ta hau kai masu asma ba sai na gaya miki ba duk wani tsohon ciwo da bai san alaƙa da ƙura to a lokacin nan duk za ki ga ya taso. sannan kayayyakinmu musamman kayan kwanukanmu da kayan abincinmu da tukwanen ma da muka yi girki saboda ita iska wata irin aba ce da duk mun kankanta kafa za ta shiga kuma me yayi ba yayi be sannan ga yayi ba yayi be shin bari ma ina ganin in ma baki kula ki kula ita ƙura idan idan iska ta tan tankaɗe ƙasar take yi za ki ga ƙura ƙasa ce ta musamman da in kika yi sharan ma in baki da tsintsiya irin tamu ta gida tsintsiyar laushi za ki ga sharar ba ta fita in dai kina da tsafta da kin taka ƙasan gidanki in dai ba kafet kai ko kafet ke da shi sai kin ji wannan ƙurar ta ɗarku bare kuma ki kai ga hannu ki shafo za ki ganta tun daga kan tagoginmu zuwa kwanuka bar ma ta wanke-wanke wanda ma kike takama kin wanke kin kai su ɗaki ki cikin kicin ƙuran nan za ta samu kafa za ki ga ta je ta hau kansu. to idan baki kiyaye ba wajen amfani da wannan kwanuka to fa za a yi baya ba zani saboda kin na takamakin wanke kayan idan baki kuma ɗauraye su ba to Allah kaɗai ya san abin da kuran nan ta yayi bo ta zuba miki shi wato so a daidai wannan lokacin da ke duk kwanan kika ɗauko ko tukunya ƙara ɗaure ya kafa amfani da shi ai kuma sosai in so samu ne ma ɗauraye shi su biyu saboda ɗaurayar farko in hakina da kula in kika sa kika karwaya za ki ga kamar kin kada abin shan shayi ne za ki ga wannan kura kin ga a na biyu ne za ki samu ki ga kin fitar da shi sannan mu ƙanana da mu kanmu in ma ba ki da asma to za ki ga 'ya'ya suna mutsike mutsike ka shiga musu idanu. Wato a lokacin akan yi ciwon Apollo kenan. Sosai ko ba ki da Apollo za ki ga wannan ƙasa ta shiga ido ana mutsaka ido eh. ana fama daga nan wani ciwon ido kuma ya jima idan ciwo ki rasa ta inda yaro ya samu ciwon ido ko ke kanki babba ki rasa ta inda kika samu wannan ciwon ido. Hmm. Duk wannan ƙura ita take sababawa to bare kuma hajiya mai tsafta ita dama tana da ƙurar to wannan ƙurar ta shekara da shekara shekaru wannan iska in ta zo duk za ta daga ta ta da ita wato da daya hajiyan nan da ba a faɗin sunan ta ba a faɗin sunan ta ita hmm. to ita wannan ita ta ta ma ba iyakaci to hajiya na kan ga sukan yi wani dabara idan suka ga hadari ya taso sai ki ga mai shara ta je ta kai kwata ta juyi ta ce ruwa zai wanke me na tsakar gida ma ba za ta gyara ba ta ce ruwan sama zai wanke mata shin wannan dabara ce hauka dai da son zuciya abin da isa nace miki hauka da san zuciya za ki ga mutum in bai da lafiya dukkanmu muka je asibiti muka ga mutum yana cikin wani wani yanayi sai kin ji zuciyarka ta dan tarsu ci Allah sarki Allah ya bashi lafiya mm. to ai wannan abin da kake yi watakila ma kana da kaso saboda ita wan shi wannan kwata da kika gani wanda fa suka kirkiro shi sun fi mu sanin abin da muke yi iyayenmu na karkara babu kwatoci amma ba sa zubar da irin waɗannan amma mu kwatocin da aka yi mana saboda mun yi gine-gine mun tattoshe wasu hanyoyi sai aka yi mashi ma ruwa tashi hanyar da in ya zo zai wuce salamun kaulin a'a sai ki ɗauko ƙwayoyin cuta saboda duk inda aka ce miki wannan shara ce wato bola bola mm. to in kika ɗauko ta kika zuba ta a cikin kwatan nan to fa kin daɗa ƙara mata taki ne saboda in kin kula ko a da za ki ga ai wannan bola ce take rubewa kuma ba ta rubewa sai ruwan sama ya dake ta to ke sai kika ɗauko taki sai kika zuba ta sai ta wanke ya tace ruwan nan da zai tafi mai ruwa mai dan sauki sauki tafi to sai ki sa ruwa wanda ya daɗa ɗarsuwa da kwayoyin cuta ya shiga gidajen mutane wataƙila ma har da ɗanki zai je wannan kwata ya wuce ta ko kuma ma ya wasa ko ya tsaya wasa da shi kuma ba lalle ba ne ya dawo gida kafin ya saka wani abu a baki haka kawai ma za ki ga yaro ya danna hannun shi a baki kin ga an yi ba a yi ba kuma ga maganar matsalar ambaliya to kin ga ɗaya kenan sannan shi kanshi wannan kwata da kika wannan shara da kika zuba zai je ya tari ya dankare ya yi ambaliya ya shiga ma wani gida ko ko gaba ɗaya ma unguwa gaba ɗaya mamaye a rasa ta inda wannan abu ya faru ka shiga haƙƙin mutum wani ruwan zai zo cikin dare ne kin zubar da wannan abu eh an yi ruwan sama cikin dare ba ku san illa ambaliya ba illa ambaliya ba wai ya mamaye miki gida bane kadai wannan ruwa da ya tsaya yana yana bin jikin gini to fa yana nan yana cin gini hmm. yana nan yana cin gini aka yi ɗaya aka yi biyu kafin ka an kare mutum bai ji ba bai gani ba kawai ginin shi ya faɗi kun ga wannan lokaci ne kuma irin waɗannan abubuwa shi yake ɓallo da annoba na kwayoyin cututtuka sai ki ga a ce ai kwalara ma sunanta an san lokacin damuna ne wato cutar da zawo da amai da zawo saboda lokacin damina ne saboda lokacin nan mu shi yaro ruwa abokin shi ne hmm. yaro bai gaba da ruwa duk komin kankanta ruwa in yaro ya zo wuce sai ya dan fanca wa kafar shi haka ne za ka ya yi kwaba ba ko ai hmm. kwaba kwaban kasa da shi to ina mai tabbatar miki ta dalilin wannan Allah kaɗai san ina kwace ya cutan saboda ba lallai ba ne ma ya tsaya a gidansu mm. ya gama kwasan wannan ruwa sai ya shiga gidan wasu ya je ya dakuna musu moda ko ya saka musu hannu a ruwa ko ruwan da kika ajiye na girki ko na sha ya danna hannu a ciki ya falla da gudu ke baki sani akwai wani ɗabi'a ma da yara suke yi yanzu dan iyaye ba su cika kula da cewa sai yaro ya wanke hannu sannan zai zo zauna ci abinci ba in aka yi wannan bannace bannacen kuwa zuwa za a da an ga abinci a sa hannu ina mai tabbatar miki saboda yawaitan ciye-ciye na zamanin yanzu da ya canza sabanin da da kafin ki ga wani ciye-ciye sai kin yi kaman kina yi to yanzu yaro ne abokin shi ne ya je siyo irin wannan madarar ta kanti mm, Yawwa ya lasa ya lashe a bakin shi mm. hannun shi ni ma samu a lasa mun shi ma a lasa mun ba lalle bane wata ko da tsaftan ma a wajen zai kwaso cutar saboda a can suke musanyan abinci haka wani zai ga gora ce zaki ganta dakal dakal an ɗauko ta ya sa hannu ya buɗe da hannun shi ya kafa a bakin shi wai zai sha ruwa shi ma ɗin ya ce samun haka duk za su dakuna wannan gora to da yake muna magana ne akan tsaftar muhalli musamman a lokacin nan na damina ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu sukan hayayyafa kuma su karu shine sauro sosai kuma ana fama da matsalar cutar da sauro ke yaɗa wanda ake cewa malaria wato zazzabin cizon sauro a wannan lokacin wani mataki mace za ta iya ɗauka na ganin cewa ta kare kanta da iyalinta daga yaduwar wannan ciwo a gare ta wannan ba mace ba maza mm. na farko dai in muka kula yanzu ana wani dan wayo kuma wayan wani kiki ne wayan rashin wayo ne abin da isa na ce wayan rashin wayo ne sai ki ji mace tana cewa tana da net tana da maganin sauro wato tana da gidan sauro tana da gidan sauro ko kuma tana kunna maganin sauro wannan ba duka menene hausa suke cewa duk baya ba zane ce to wato ba rigakafi ba ce ba rigakafi ba ne ai babban rigakafi shine tsafta malama duk inda kika san sauro zai rayu tsaftar muhalli ya fara kuma daga ruwa in kin kula da damuna sauro ya fi yawaita saboda shi sauro bai raina ruwa ke ce za ki ga ruwa kwankwala ta shiga ba wani abu ne wannan kwankwala da shiga gani sauro ɗari sai su nasa kwai a ciki wato marayarsa ne ya shi ne musamman kuma inda dan duhu duhu yan hmm. ƙananan ƙananan ciyawan nan da suke fitowa su ba sa raina danshi da ruwa to anan za su hayayyafa kin san inda zazzabin cizon sauro ke samuwa ina jin dan hiran nan da muke yi kafin a je a shiga shi gidan sauron da aka rena maka na dauka idan mutum na da gidan sauro kamar in ai ya riga ya samu maganin abin kenan jan bai tsira ba dan cizon to tsaya in miki tambaya me isa ciwon yake yawaita me isa kullum ake kashe kuɗaɗe wato zai maka magani in ka riga ka shiga ciki amma in kana waje kafin nan ba zai yi. ka riga ka kwashi cutar ka ka shiga da shi sai ka ji ana ta ihu to muna amfani da gidan sauro amma sauran ba ashe sai muhalli ya gyaru kenan hajiya to ai dole ne kin ga dai na farko da za mu tsaftace magudanan ruwan mu mu cire ganda da kiya duk in mun kankanta ciyawa ta fito a tumbike ta duk inda shara take a kwashe shi a kula da tsaftan waje da shi kan shi gidan kafin a ce an yi wani abu duk inda aka san sauro zai samu ya makale ya ɓoye a bubbuge mm. da gari ya waye a bubbuɗe ko ina a bubbuge su fita kafin yamma kuma a tabbatar da an share gida tas duk wata shara da wani abu in aka zuba a tsin a buhu shara ki take ki danne buhun ki sa dutse ki danne shi mm. to amma kin san mai amfani da leda ne kuma ya zuba a leda ya kulle to kin san mahaukar da muke yi ai yara muke ba abun kwashe sharan idan yaro ya zo kawai sai kira ya watsa sharan an ƙara tara wani wurin kinga dan wannan dan kwalin ledan diamond dan na biskit dan na alewa dan na fiya wata shi kuma sauro shi kenan kin mishi mansion in ji turawa an mishi gidan zama kin gida mishi gida fada ai fada ne nan abin nan sarki ne da fadawan shi da ma'aikata za su zo da da fiya watan nan ke kin san sauro nawa zai kunsa hmm. da iyalai har daga wani gari ma sai an zo an kawo gudunmawa tun da dama ita leda ba narkewa take ba alhamdulillahi to amma inda za mu ɗauki wannan abun kowa in ta tashi in ma sharan ne ɗan kitin yana ƙarami ki nuna mashi buɗewa ya zuba idan ya zuba kuma ke a matsayin ki na uwa mai kula da kowa da kowa sai ki zo ki duba duka an yi inda yaro ya gaza ke kuma ki tattara ki share ki naɗe buhun ki ɗan ɗora dutse a kai in ƙasa ce kuma a gidan sai ki duba ba inda ruwa ya ɗan kwanta Hmm. Eh, in da ruwa ɗan kwanta kafin yamma ta yi tsatsin tsiya ki sharci wajen ya bushe to sauro bai da mazauni a gidanki matukar babu danshi babu duhu babu wa'annan abubuwa da na faɗa to in allah da za ki ga kun yi baibai da sauro ba ke ba shi kun zama abokan gaba ilimi da ta bada karami ya al'ummar najeriya kuma har da kai don ci gaba Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Ta ji a daidai wannan lokacin ana samun kuma yawaitan amfanin gona inda akwai ganyayyaki da suke tsirowa ko a bayan gidanka dama ka ɗanyi shuka zaka ga a lokacin ne suka fito to kin ga dai akwai su kenan sannan kuma akwai kayan marmari su kayayyakin nan na itatuwa da sauransu duk a lokacin zaki ga komai yana yawo wanda ake ce mashi fresh wato sababi da aka tsinko kenan daga gidan gona eh ko kuma daga bayan gida to kenan a daidai wani lokacin wani mataki za mu dauka na ganin cewa ba mu kamu da wa'ansu cututtuka da irin wa'annan sanadiyan wannan sababbin amfanin gona da muke samu muka same shi ba wanda yake ya hada hada ciwon da ake ce mishi ciwon typhoid to wannan kuma haƙi ne namu gaba mu da masu siyan da masu siyarwan da masu nomawa to saboda matsalar takan faro tun daga gona ne na farko dai su masu siye idan suka siya ni ido na ni ga nauci an siyo kayan lambu da ƙasan nan caɓalɓale ina aka tsaya wankewa sai aka tsaya bakin rafi wai za a wanke ruwan rafin nan kuma kowace irin cuta wasu ma fitsari za ki ga suna yi a bakin rafin nan za a wanke maimakon in zai wanke a nan din ya rage dauɗa a matsayin shi na mai siye da saidawa ya to ya dan samu dan gishirin shi ko kanwa ko dai wani abu na iyaye da kakanni wato shi wanda ya saro daga gona ya kamata a ce ya samu wani hanya da zai rage karfin kwayoyin cuta to kina nufin wannan ganyen da muke ganin shi da shar da shi wani lokaci suna dauke da yan kwayoyin cuta muke ta babauniya ta ce susan ganye ganye ne wata hadda tsutsotsi za ki gani hmm. sai in kina yankawa sai ki ci karo da ita ni eh, sun ce nama eh, ne to ai ba nama wanda kallon sa daya ma da shi ta ba ne to kin ga shi ne siyo wa shi san ce miki mataki mataki ne in ya siyo daga gona ya dan mushi wannan kin ga a cikin kashi 100 ko da kashi 30 ya rage na kwaye cuta kin ga ai an samu ragowa in masu sara cikin 'yan kasuwa su kuma kin san abin hawa hawa ne suka siya su ma ya zanto ba sai ka je ka siya biniga ba in ji mutanen mu kal kenan ba sai ka hmm. siye shi ba gishirin nan dai mai arha da kan wannan mai arha da tokan nan wadda ga ta nan kiman ki dariya a baki ita in kika samu ruwan toka aka yanda iya suke aka fitar da ruwan toka kika zo da shi kika dan yayyafa kika sa ruwa kika dauraye sai ka rage kwayar cutar nan ke kuma mai siya ki je ki ci ke ma sai ki wannan to in Allah da za a zauna lafiya to amma matsalar da ake samu sai ki ga mutum ya ga ko yalo ko wani dai kayan marmari da ya siya tun daga gaban mai saidawa eh shi kuma yana wani da dan wata roba mm, gorar ruwan sha din nan da ake yi na saidawa na kamfani mm. goran ma baki san lafiyar ta ba wai sai dan tsirara miki ke kin ga dan ruwan da ake tsirarawa mm. wai sai kiga an dumama abu a baki musamman za ki ga kayan marmari wani gashi kina gani da kuda yana bi yana rawa kin san su ma fa kudaje lokacin hayayyafa sun wannan lokaci haka su ma sun fito da nasu tawaga. Mm. to da tawagar kuda zaki ji ko da tawagar sauro wannan lokaci shine zaki ga har cutar nan da yanzu da ta kida ta ki sai ki mace ta ce typhoid din ya danta ne ya tashi wanda kuma ni ban zata typhoid tana zama a jikin mutum ba da an magance ta duk da dai mu ba likitoci bane to ai ta tafi to amma yawan ta'ammali da kazanta da nake ana yawan samun wannan zazzabi mai zafi shi yasa wannan zazzabi mai zafi typhoid zazzabin cizon sauro ba zai bamu ba komai ijanyo mana ba shine rashin kula da muhallinmu da kuma yanayi da ba ma kula kowane yanayi da irin tanadin da za ka yi mishi sannan kin manta da uwa uba mara. da hausa suka ce ciwon dan gata mm, kuma ciwon wannan lokacin ciwon kuma lokacin eh dan an fi samun ta a lokacin damuna din to shi ma kuma yana nan a nashi za ki ga mutum ya saki jiki kowane irin abu ne ya shiga ruwa ya daki yara a yi wannan sannan ita kanta mura in ta zo ba a kula ta yadda ba za ta shiga ba da yaduwa ba saboda mura ciwo ne mai yaduwa kana atishawa ka je ka dadimo wannan ki janyo yaro in yara ne ga majina wani yara in kika kalle shi ba za ki so ki kasa in kika ma tuna yadda kika shi ba za ki iya cin abinci ba saboda rashin tsafta kuma duk wannan abin ne yake janyowa ba komai bane rashin tsafta da rashin kula to ja bari mu duba yadda za mu yi mu kula da iyalinmu a daidai wannan lokacin a wannan lokacin da har yanzu ana zuwa makarantar boko ma'ana ba hutu ake yi ba yara da sassafe wani lokaci zaki ga an shirya su an tafi da su makaranta kamar me da me ya kamata uwa ta kula da shi a jikin yaranta kafin su tafi makaranta sannan kuma idan sun dawo domin ya kasance sun dace da wannan lokaci sun ji daɗin damunan ba damunan ta zama wani matsala a gare su ba. To, na farko dai shi wannan yanayin yana da daɗi. Daɗin shi maganin ma muna tare da shi saboda lokaci ne na kayan marmari ganyayyaki da tsirrai kala-kala masu albarka. wanda duk wanda kika yi amfani da shi za ki ga yana mana maganin waɗannan matsaloli to amma rashin sanin yadda za mu kiyaye jikinmu da na 'ya'yanmu mm. har mu ci riba wannan shi yake cutar mu ko a samu lafiya sai kira an samu akasinta shi yaro wani abu ne da dole yana buƙatar kula kuma mataki mataki ne kin kamar wanda 'ya'yanta suke ajin wasa ya bambanta yadda ta za ta kula da su da waɗanda 'ya'yanta suka ga sun kai matakin aji hudu aji biyar saboda wani bi za ga da sassafe an tashi da ruwa me ya kamata uwa ta yi na farko dai idan ba bari in fara da manyan aji ki koya ma ɗanki bakan ledan nan dai wannan bakan leda da muka raina ki nuna ma ɗanki duk sanda zai fita to ki dinga bashi guda biyu a cikin jakashi ba wai ki bashi ba ki buɗe jakashi ki saka mishi saboda me saboda kiyayewa da kula da lafiyar shi saboda za ki ga wani bi sai sun fita sai ruwa yaf yaf yaf yaf yaf ki ga ya taho wannan ruwa kuma yana samura abin da zaki fara nuna ma ɗanki maza kafin ya samu makafaka ya saka wannan lela ya hula da shi ya hula da shi saboda kai a jikin dan adam shine yake da kafafe da dama wanda kwayar cuta za ta samu kin ga dai a baki muke cin kwayar cuta a hanci muke shaka hmm. ido kuma kura ta shiga hmm. kin ga kafafe ne ma ga kunne duka kafafe ne wanda za ga nan da nan shi wannan yana da wayo ki gaya mishi to da kaji hadar da ka ga yayyafi maza saka nan da nan ka nemo waje ka fake hmm. wato yi wasa a ruwa Ka yi wasa a ruwa ki gaya mishi sabin so samu ne ma duk ran da kika ga an yi ruwa ɗanki ya zo bai jika jiki ba to ya zanto kina da wa'ai wata alewa na kyauta da zaki ce kai wane wannan abin da kai saboda ni saboda shi yaro wani irin abu ne da yake na son a kan ba ma shi hmm. aikwa ka kyauta to ga wata s da ya ma a hannunka ka tsotsa ko ga dan wani yalo ungo ko ga ɗan wani karas ungo kin ga karas din nan kin ga su lemun nan ga citta dan yadin nan in kina yawan yi ba mu ba sai wato a ta sarrafa su ana ci a daidai wannan lokacin saboda jikinmu ya samu garkuwa mai kyau yadda koda kwayar cutar ta zo saboda akwai abin da ba za ka iya kare kanka ba mm. misali wani yana mara kawai ya atishawa to in Allah ya taimake ka kana da wannan garkuwar zaka ga mura kai ba za ka yi ta yadda za ta addabe ka ta dame ka ba saboda jikinka yana da garkuwa a jikin to su kuma ƙanana wanda ba su da wayo abin da ya kamata in su samu ne sai ki kalli yanayi sanyin nan yayi yawa saboda damuna nubi za ki ga rana wani bi kuma za ki sanyi ruwa an yi marka marka to idan an yi ruwan dare gari ya yi sanyi to tun daga safan yaro ki tabbatar da safan yaron ki busasshiya ce saboda iyaye suna wani illa sai saboda ana gudun ka'a da kiɗa sai a wanke safa da daddare ba ta gama sha ta bushe ba in so samu ne ko ta bushe a yanayin damuna ki barta ta kuma kwana biyu a ɗaki yadda za ta bushe sosai hmm. amma sai ki ganta da danshi an saka ma yaro kin ga wannan danshin ba karamin illa ba ne a jikin shi ki nemi kayan sanyi ki saka mishi masu sauki don kayan sanyin ma hawa hawa ne sannan ki ce mishi ma zai wuce makaranta hmm. sannan in ya dawo ki kula da yanayin shi saboda me watakila ya je haɗu da wasu yaran shi ma ya kamu da irin wannan mura in ya kamu da mura sai kira me ya kamata ki ga mu da kayayyaki nan da za mu sarrafa lemun zaki shi nan ko ta ina saboda lokacin shi ne damuna ne duk wayannan kayan marmarin da kike gani lokacin su suna da amfani wajen ƙara ma garkuwar mu. amma kuma sarrafa su kafin a amfani da su shi ne ake so a kula a kula ki zama mai tsafta wato kuma na ji kaman a kurin lokacin nake jin wata likita na magana cewa wato ba wankewan ne ma kawai ake da bukata ba ya kasance idan za a wanke ba tsoma aka a cikin katon roba ka afa tsamo ba a'a a sa su ko dai a ƙarƙashin famfo mai gudana ko kuma ka riƙe a zuba maka ruwa ya zama ruwan yana kwarara ne wato kwayoyin cutar da koma menene zai wuce ba kuma ka saka kuma duk kwayoyin cutar kuma ka ƙara ɗebowa ba an ta hutare sosai hmm. to kin ga wannan in kika yi wallahi kin huta saboda rigakafi ya fi magani hmm. ko me za a baki in dai magani ne to rigakafin shi ai wani yanayi suke ko ko ku a ina yanayi saboda akwai wanda zaki ki ga unguwarsa tana da sanyi fa da maci to sai ki kula da irin ƴaƴan irin yanayin kayan da za ki samu su to a jihar kaya daga ƙarshe me za mu ce game da damuna ya za mu yi amfani da ita domin mu ji daɗinta yana kuma ya kawo mana eh, muga farkonta da karshen ta lafiya dama an ce ita damuna ai uwar albarka ce ya za mu amfana da ita cikin koshin lafiya to ita damuna albarkar ta dai shine abubuwa suna yawaita tun daga kayan marmari zuwa ganyayyaki wanda ganyayyaki da kayan marmari nan ba karamin tasiri da amfani suke da shi a cikin dan adam ba duk wani ganye zaki gan shi waɗannan sannan ki zo lemun tsami ki zo ɗanyen citta ki zo mm, lemun zaki mm. ki zo tanja duk wani abu da kika sani za ki ga duk kukumban nan da waye duk eh. lokacin damina ne to abin da ya kamata ita uwar gida ta yi tunda nakan ci uwar gida shi mai gida yana can yana fama da nema ke uwar gida ke zaki zama jaruma ke ce garkuwa kuma ke ce sarkin yaƙi mm. ke ce madugu uwar tafiya to duk wannan kirarin na uwar gida ne ke ce za ki ga yaya za ki ga ki sun amfana da wannan gaba na damuna na farko dai kin ga in mutum ya kazanta a damuna shi ya so saboda lokaci ne na yawaitar ruwa duk wani abinci mai kazanta sai kin so da ruwan nan ya zo kika tsaftace gidanki kamata a ce ki share gidanki ruwan sama in ya zo sai ta yaki wankewa ya wanke miki shi tas ma baki da abin kanshi kina da kanan fari jefa a wuta in baki da shi akwai kimba shi ma jefa akwai dai abin da zai kawo miki kanshi ya dan sake miki yanayin gida sannan shi kuma sai ki kula duk inda wani abu da zai ɗarfi ruwa tun daga leda fiya wata zuwa ledan da ake yin cefane da ita bakan leda da kin gani ɗauke in kuna da magudanar ruwa a gaban gidanku wato kwata to ku yi ƙoƙari a haɗa kai in kuna da 'yan 'ya'ya matasa yau wannan naka ne gobe naka ne da an ga leda a ɗaɗɗauki a cire ta a ringa wato share magudanar ruwa a gyara magudanar ruwa ya zanto da ruwan sama ya zo sai wuce wato ba zai zauna ba zai zauna ba ilimi Masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namun na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Ya Allah sarki wahidin ka tsare Ya al'ummar Najeriya kai duniya wanda ya sha wuya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da